Ah, ina wannan magana ne a nan a matsayi na na mukaddamin tijaniya na samu labarin da ba shi da daɗi cewa gwamna ganduje har yanzu yana neman ya dawo da sarautu waɗanda ah, hukuma ta ture wato bangaren shari'a ta ture ya ce yana so ya ba da wakilai su sake ba shi dama yana da sarautun nan da kotu ta ture ina roƙon ganduje don allah don annabi ya nema mana zaman lafiya a najeriya ba kano kadai ba domin dukkan mu yan tijjaniyar najeriya muna tare da mai martaba sarkin kano muna tare da fadan kano abin da ya taɓa wurin nan duka ya taɓa mu gaba ɗaya kuma za mu kyale ba ina Yawo hankalinsa ya janye magana na yadda kotu ta rushe waɗannan abubuwa nasa to ya haƙura tun da an mai da kano kamar yadda take kamar shekara dubu da wani abu ya haƙura abin da ya fi kyau ya zauna lafiya da mutane ya daina jawo kansa mummunan addu'a ya daina jawo kansa gaba da jama'a mu yan muna da yawa a najeriya ba ga najeriya kaɗai ba duk inda muke ba muna tare da fadan kano don fadan kano ita ta kawo mana shehu ibrahim a najeriya da kuma afirka ba gaba ɗaya ba za mu mance da alherin da suka yi mana ba wadda haka muna tare da su ba ma tare da duk wanda yake gaba da su saboda haka muna jawo hankalin gwamna ganduje ya bar maganar yadda kotu ta rushe ta bai da kano kamar yadda kano take a da ya batta ita ma ta zauna kamar yadda take ina jawo hankalinsa kar ya jawo mana fitina da tashin hankali da rashin lafiya da rashin zaman lafiya mu fa dukkan yan tijjaniya gaba daya da mu da masoyan mu muna tare da sarkin kano muna tare da fadan kano duk abin da ya taba wurin nan ya taba mu ba za mu kyale ba mu ko ba mu da karfi muna da addu'o'i saboda haka muna jan hankalin ganduje ya janye wannan magana ya bar kanun yadda take kamar yadda ya same ta kamar yadda iyayensa suka samu kano ya bar ta haka nasara ya zo ya shiganta kansa shekara sittin bai taba birnin kano ya mata kace kace kamar yadda ganduje ya yi wannan ba mulkin soja ya zo ya bar kano lafiya kadau kamar yadda aka same ta amma ya kamata shi ma ya wa kansa wa'azi ya raba kansa da fitina da tashin hankali ya bar kanun yadda Allah ya yi ta take da shekara da shekaru Eh, maganan cewa za a sake yin sarautu a kano a faffasa kano a wargaza kano wannan mummunan shawara ne ina jawo hankalinsa ya yi wa kansa gyamun laili ya rufa wa kansa asiri kada jawo wa kansa tsinuwa da yawa a bakin yan tijaniya da addu'o'i munana a wajen yan tijaniya mu muna tare da sarkin kano da fadan kano mu yan tijaniya duk inda muke duk abin da ya taɓa wurin nan ya taɓa mu ba za mu kyale ba kuma kano tun zamanin hodiyawa suna ce abraku ha kano wato kasan hodiyawa gaba daya garin da ya fi kowane gari albarka in ji shehu dan hodiyo da ya'yansa su muhammad bello da kannansa su abdullahi gari mafi albarka kano shehu kuma shehu ibrahim radiyallahu anhu ya zo ya ce buri ka fi kano madal ana'i kano allah mata albarka kullum da kullum ina ce kharajtu min kano wa qalbi bi kano limla wa ahbabi bi kano sakano ni na fita daga Kano amma zuciyata tana Kano dan me saboda masoyana suna Kano wato yana nufin jin jama'an da yake saduwa da su a Kano su ne masoyansa na Kano saboda haka ina jawo hankali ina maimaitawa ganduje nasiha ya jawo ya ajiye maganin fitinan nan na karkasa kano da farfasa kano ya bar kano kawai yadda ya same ta kawai da iyayensa suka same ta ya fi masa zaman lafiya ya kare aikinsa na gwamnati yana cikin zaman lafiya ya fi masa ya kare ana tirka-tirka da shi ana tsitsi ne masa ana zaginsa ba kyau muna mutu yana nema wa kansa kyakkyawan makoma da kyakkyawan karshe baya nema wa kansa mummunan makoma da mummunan karshe taba fadan Kano din nan taba mu ne gaba ɗaya mu yan Tijjaniya da masoyan mu duka inda muke ba Najeriya kaɗai ba duk inda muke na fatan gwamna Ganduje ya ji wannan a shawara da na bashi Allah sa ya aiki da ita ya bar mu ta zauna lafiya kamar yadda ya same ta